رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار قل هو نبأ عظيم أنتم عنه مؤردون ما كان لي من علم بالملائكة إذ يقتسمون يوحي إلا أنما أنا نذير مبين إذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من دين فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس تكبر وكان من الكافرين قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي أستكبرت أم كنت من العالين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 Ga shi Allah mai girma da ɗaukaka ya kawo mu wannan unguwa ta filin samji a tsakiyar birnin Katsina kuma ƙarƙashin gayyatar malama gaje mai dubun imani matan malam Ibrahimu mai suna a ƙarshen sabbi sanadiyar wani aure da aka ɗaura muna fatar Allah ya sa mu auren albarka da shi da sauran auren raki wato na Hafiz shine hafiz ibrahim mai lakabi da ku'ida mana yaron oga sannan kuma tare da amaryarsa na na hadiza muna fata allah su subhanahu wa ta'ala ya sanya ma wannan aure albarka na hadiza sani da shi wannan hafiz taken karatunmu na yau shine ɗan adam riba aure duk inda ka ga ɗan adam na kewayawa yana tahiya in dai ya zo yadda yake son zowa ba a kuskure ba to riba aure ne saboda haka aure wani abu ne wanda shi ya haɗa kan duniya gaba ɗaya duk inda ka ga dangantaka to sala aure dangantaka ta faru ina fata an gane shi yasa Allah ya ce وهو الذي خلق من الماء بشرا وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وسهرا وكان ربك قديرا kai tsaya da الله in tambaye ka san abin da ya hada uwarka da ubanka suka zama yan uwa sala aure ne ba dan aure ba ba da shi ba ruwan shi da ita ka san abin da ya hada ka da ubanka dalilin aure ne ba dan aure ba ba ruwanka da shi zunan shi wani tsoho ya wuce an ta malam ka san abin da ya hada ka da uwarka aure ne ba dan aure ba sunan shi kawai ga wata tsoho nan ta wuce aure dan adam riba aure dan adam duk inda ka ga yana kewaya duniya mai daraja da mara daraja dukkan su sanadiyar aure ne hatta wanda aka bawa wannan ƙur'anin sanadiyya aure ya zo duniya ɗan adam na farko shine annabi adam Allah ce ya ayyuhan nasu kuma rabbakumul halaƙa ku. ya ayyuhan nasu صدقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون ناتي يا أيها الناس أبدوا سيكتي معك ناتي يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وخلق منها زوجها وبس منهما رجالا كثيرا ونساء kaji abin da ƙwar'ani ya ce ya ce ya ayyuhan nasu ya ku mutane ittaqu rabbakum ku ji tsoron ubangijin ubangijinku allazi khalaqakum min nafsin wahida wanda ya halice ku asali daga rai ɗaya ne shine annabi adam duk wanda kaga an samu sanadiyar annabi adam ne da matarsa ashe aure shine sanadiyar wanzuwar ɗan adam a bayan ƙasa Allah kuma da yake son ɗan adam ya wanzu sai ya sanya wani tarko tsakanin namiji da mace na cewa namijin bai iya rayuwa sai ya nemi mace ita ma macen ba ta iya rayuwa sai ta nemi namiji Allah ya dasa tarko ne don shi ɗan adan ɗin ya wanzu a bayan ƙasa yanzu nan mutum zai iya zowa gari shi kaɗai bai san kowa ba ba a san shi ba shi kaɗai ya zo talin tal. ana nan a cikin unguwa sai Allah ya haɗa shi da wata wadda yake son ta take son shi daga inda aka ƙulla aure tsakanin shi da ita to dukkan danginta kaf sun koma dangin shi ana nan ana nan sai a ci gaba da samun haihuwa waɗannan 'ya'yan da zai haihuwa to shi kuma ya manne da su duk duniya ba yadda za a yi ya iya rabuwa da su sun zama shi ya zama su don duk duniya su ba su da uba sai shi ana nan ana nan su waɗannan 'ya'yan matan ciki sai su isa aure sai ya aurar da su mazan kuma su isa aure shi ma ya yi masu aure saboda haka da ya zo tsinken nan shi kadai to za ka tadda al'umma sama da ɗari ga baki ɗaya dangin shi ne kuma ba su iya karkaruwa jikin shi shi ma bai iya karkare kanshi da su amma ba abin da ya liƙa abin nan sai aure da ya tsaya bai aure ba yana nan a matsayin shi na bako ba yadda za a yi wani ya ci gadon shi a wannan garin amma sai a samu zai ci gadon wasu wasu za su ci gadon shi me sala aure ne saboda haka aure wani abu ne mai mahimmanci mai daraja shine ce, wa huwa allazi khalaqa minal ma'i basharan Allah shine wanda ya halitta dan adam daga ruwa abin makalawar roba ne gashi nan ya ce faja'alahu nasaba sai Allah ya sanya ma ɗan adam ɗin dangantaka da ya ce wa huwa lazi khalaqa min alma'i mai basharan sai ya ce faja'alahu saban sai ya sanya mashi dangantaka wasiran kuma ya sanya mashi surukuntaka shine a ce wane surikin wane ne dangantaka da surukantaka ita ce ga baki ɗaya ta haɗa alaƙa al'umma baki ɗaya ya ce wa kana rabbuka kadira lalle Allah mai iko ne akan komai to tun da muka zo kan magana aure dole mu ɗan haɗi wani abu daga cikin abubuwan da aure kuwa ya ƙunsa aure tsakanin miji da mata rufa ma juna asiri ne Kakki yadda da wanda zaki ji ya ce wallahi abin da ya sa saboda tausayin ki ya sa zan aure yake shi aure ba a gina shi ka ce dan tausan ne zalla yi ƙarya kake akwai wasu abubuwa da Allah ya kumsa a cikin aure wanda su ne ginshikin aure ɗin. wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilayha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahma inna fi dhalika laayatin liqaumin yatafakkarun fi dhalika laayatin liqaumin yatafakkarun gidan kurima na a a khamayu a ya ce wa min ayatihi yana daga cikin ayoyin Allah an halaka lakum wanda ya halitta maku min anfusikum daga kawunanku ya halitta maku mata shine azwajan litaskunu ilaiha don hankalinku ya kwanta da matan nan ya ce waje ala bainakum sai ya sanya tsakaninku wasu abubuwa guda uku ɗaya shine a sakanu ga ya can mun faɗi litaskunu ilaiha sai almawaddatu shine soyayya war sai kuma tausayi waɗannan abubuwan guda uku in sun haɗu su ne aure a sakinu shine ka natsu da mata ka yadda da ita cewa ba azzaluma bace ba za ta cutar da kai ba ba za ta cutar da kanka ko dukiyarka ko ƴaƴan da za ku samu da ita ba almawadda kuma ya zama kana ƙaunarta akwai soyayya tsakanin kai da ita arrahmatu kuma kana jin tausayinta akwai tausayi tsakanin kai da ita baka fata ta fada cikin wata matsala waɗannan abubuwan guda uku su ne tushen aure kenan ita ba ta kallon ka ta ce ta ruwa ma asiri ta aure ka kai ma kuma ba za ka kalle ta ka ce ai ruwa mata asiri kai ka aure ta ba a'a rufa ma junanku asiri kuka yi don ya ce hunna libasun lakum hunna libasun lakum wa antum libasun lahum kaji Allah ce hunna libasun lakum su mata da kuka gani sutura ne wurinku wa antum libasun lahunna kuma sutura su ne bari ma misali yadda ka gane sai ka gina gida na miliyan dubu Karami ne ko babba ka gina gida na miliyan dubu komi kasa iya condition komi da komi katifa tiles duk wani abu mai kyalkyali da ka ji labarin shi daga dubai ka ce a kawo mai shi kawai matsalar gidan ɗaya ce ashe baka da mata ashe gidan bai kai ba sunan shi kango ana kamba maka ana wane babban mutum dan siyasa ne ya hito takarar kaza sai da ya miƙe zai kamfe aka ce bai da mata idan kana kallon shi lamba ɗari ya dawo zero ashe hunna libasun lakum wa antum libasun lahunna ku tara su ne su saboda haka ko mace ta tawa tana barazana tana maguzai daga nesa aka ce kai jawara cewa ko bisa wace mota aka ɗauko ta jawara ce saboda haka kana da yanci ka yi mata magana ka ce ya ina zuwa ta abu ne na kasuwa kayan kasuwa ne saboda haka daidai ne ka taya abu ayi inda ya sha banban daida a taya akuya kaga ayi ta akuya ya ka amma shi ma wannan kayan sayarwa ne kuma in ba a taya ba ma ba ta jin daɗi da haka ko jeri suke in akwai jawara ciki sai an rika karaurawa ta sanarwa cikin su sira za a rika cewa wanda yake jawara ce kin hoye surutu kaza talla ake mamala saboda aka yi shiru ba a sanin abin kasuwa ne ai saboda haka hunna libasul lakum wa antum libasul lahun ku rufin asirin su ne su ma rufin asirin ku ne ina fata an gane sannan kuma kashe bidiyon nan sannan kuma akwai wani abu mai mahimmanci da ma'aurata ya kamata su sani akwai auren da za a ɗaura shi kahin aje dama gawa ne sadda za a kai shi mushe ne za a kai auren ya mutu tuni saboda ba a gaya ma juna gaskiya ba akwai kuma wawuya da za ta yi tsammanin labarun da ake na kan titi ya kai mintin zuciya ta ya abokin kauna ta dauka wani an ya aure ma wannan abin shi za a je a ci gaba da wannan magana wannan magana banza ce bisa titi ake yinta ta an gama ta ki sani za a je ne wajen magana gaskiya da gaskiya ki ci dumame a daka kuka ki matsohuwar shi tsantsama <laughs> duk wannan ƙararren sun ƙare kan titi saboda ka ki sani akwai labarin da kan titi ake yin su nan ake yin su kuma nan ake ƙare su nan suke gamawa aikin ga lokacin da zai zo daga gida zai yi wanka ya sa brush ya goge ya ɗauko hankici ya rike a hannun shi ƙura in ta taso ya kakkaɓe ta haka ne sa turare ya zo ya zanna kayan shi kuma sai ya zaɓo aboki ma bai ta yada sakaran aboki duk wani bami da zai ba kunu ga baki kaga bai bai yiwa kace da shi sai ka duba wanda ya dace yawwa kuma dole ka rika yin magana ta gari shi wa katsina kake mai maimakon ka ce lafiya lau sai ka ce lafiya kalau eh. nan katsina yake amma ya ce lafiya kalau lahiya lau za ka ce mamu mutum da nan katsina kake to tun da ya riga ya yi wannan an tafi an je an tattauna an yi maganganu to ana nan ana nan sai aka zo aka ɗaura aure kin sani duk wannan siffofin na baya fa wallahi rusassu ne na farko dai za ki ganshi kwance yana bacci gaya mani yadda za a yi yadda a harkar neman aure yadda ki ganshi yana bacci in baka nike ne kuma zaki ganshi ya dawo dukkan dukkan daga gareji kin sani amma kin san inda kina gidanku ba zai je a haka ba in kawai ne kuma zaki ga ya dawo girbi ya nade kaho wando sai bari sal kamar za ya tashe eh kin tabbata baki taba ganin shi da wannan sufai ba ke ma kuma kake mance zai ganki ke ma ga kinan kin tashi bacci ga yawon bacci ga komai yadda Allah ya halice ki hurdinki hurtutu bayan abban da kika shaha duk wannan karerein da su hoda jambaki jagira wani iskanci ba abban da kika shaha ga kinan hurtutu yadda uwar ki ta yake gaskiya da gaskiya duk wata saleba da wani abu duk da wani mele gaya komai ya bayyana sai dai ba ma Allah labarin shi kawai Hmm? to kenan tun da aure ne shi tonon asiri gare shi yanzu a lokacin da kaje kana kwambon nan ƙofar gidansu ta yi in yaɗiya ce ka take da ƙuli ba ta ganewa haka ne <coughs> to amma in aka zo gida duk abin da kake karyawa da shi da abin da uwa kake ci sai ta sani wa dole ne duk wata karyarka ta kare an kure ma gudu ko ka fara karya ka san ba ta yiwa komi sai ya bayyana ashe kenan menene zai zannar da aure tun harko ya zama ba a kai shi a matsayin mushe ba shine a gaya ma juna gaskiya kahin aure akwai abin da yin bayanin shi wajibi ne akwai abin da yin bayanin shi kuma rishin wayau ne akwai abin da ba sai kayi bayani ba ai kai ma ka je gidansu hmm? to ita zauren gidansu kadai ai ya ma bayanin ta zauren kawai tun da ka zo ga zauren su kama bayanin kanta haka ne ko ƙarya nike to kenan ka san matsayinta to akwai bayanan da ba sai ka yi su ba saboda haka daidai da wannan ajin take ajinta ne saboda haka kai ma kuma in ka zo gidan in ka cika ruwa ka sani akwai gidan da in ka zo ka ga yanayin gidan kai kuma ka san inda kake son ka ɗauke ta ka saƙa ta kai ka san in ka tsallake ka sani yawa akwai wurin da kai da ganin shi in kai wannan abin duk abin da ya faru kai ka ja shi na farko akwai yanayin gidan da kai kasan da kaza ake karyawa da kaza ake ci da rana kaza ake ci da daddare ba ta da wata matsala duk inda matsala tana da alaka da kuɗi ba ta da wannan matsala kai kuma ka sani da buga-buga za ka yi auren to kenan akwai bukatar gayawa juna gaskiya kafin aure ga abin da ya dace a faɗe shi da kuma abin da ya dace a yi bayanin shi ƙarare da abin da kuma za ka yi a aikace a gani alal misali sai zama kana yi aron abun hawa kana zowa aron abun hawa da ka rika yi kana zowa kaga idan baka yi bayani ba ta yi ta tsammanin wannan abun naka ne da kaje je wannan abun babu shi shi ma yana ɗaya daga cikin kashe aure sutura kanta da kake sawa idan akwai ta ƙarya da kake yiwa kana cika ruwa kai ka san gejin ka bai kai nan ba shi ma wannan kashe auren ne kafin aure sai level na ilimi akwai wadda kai ka san bagiren iliminka ta yanka ka ta wuce to kai dinnan in ba son ka take sosai ba kakka auri wadda ta hika ilimi sai in soyayya ta ce ta zarta taka dan da an gama mararri ta ce ma jahili to in ko ka in kai kana ganin abu zai dore ko ana ce ma jahili to sai in soyayyar da ake ma ce ta zarta taka to wannan kuma ka san hatta addini ita mace tana addinin wanda take so ne in dai so ya kai so to ba maruwanta ruwanta da magana addininka kawai ashe kamar yadda ƙur'ani ya gaya mana hunna libasul lakum wa antum libasun lahunna sai Allah ya ce maku wa ashiruhunna bil ma'ruf wa ashiruhunna bil ma'ruf sai wani abun ginshiki shi ma na zaman aure shine wa ashiruhunna bil ma'ruf ku yi rayuwa da su ku yi mu'amala tare da su bil ma'ruf da kyautatawa shine sakan mace huska sakan mata jiki yin kyakkyawan rayuwa da hira da ita ka ɗebe mata kewa ka kashe mata kishirwa wani abu na bukata na kuɗi kar ya zamto akwai hali amma kuma ka gaza kashe mata bukata saboda duk duniya ba mai mata saiwa sai kai misali ta fita sai ta dawo da naira dubu ashirin ka ce ina kika za mata ce wallah wani mai nafe ne dama duk sati sai yaban a a taimaka mata fa yake yi kai tun da baka bada ba yanzu fi bilillahin da ya cibi ya zama kari to kenan in wani ya bata ma haushi zaka ji to kai ko in kana da hali akwai bukatar ka bata haka ne ka dawo sai ka tada mai tallar rariya kofar dakin ka ya zanna suna hira da ita ana ta labari ana kashewa yaya ya kyauta ita wata kyauta kenan wane ne zai zanna ya hira da ita ya kashe mata kishirwar labari mijinta kenan ya kamata ka yi tun da in wani ya zo ya yi haushi za ka ci? ga malam na ya zo ka buɗa masa hili karanta mana wa ashiruhunna bil ma'ruf wa ashiruhunna bil ma'ruf fassara ayan nan muke cikin yi cewa wa ashiruhunna ku yi zamantakewa da su bil ma'rufi da kyautatawa shine sakan masu huska kamar da muka buga misali muka ce in wani yazo ya sakan mata huska ba kai ba abun ba zai ma dadi ba muka buga misali da mai bada kuɗi wani ya bata dubu ashirin kyauta ba dangin iya ba na ba ba haka kawai Hmm? haka kuma ka taddata da wani suna hira ba dangin iya ba na baba laihi ne to tunda waɗannan abubuwan tana da buƙatar su kuma ba mai mata sosai kai to akwai buƙatar ka kashe mata wannan kishiro yana daga cikin wa'ashiru kunna bil ma'arufi akwai abin da ko da ka biya bukatu na kuɗi da komai to shi kanshi wannan zama a saki fuska ɗin zaman kanshi yake shi ma yana daga cikin mu'amala aure domin wata bukata ce a wurin akwai wadda inda dan kuɗi ne ma ba ta auren ai saboda ba ta da matsalarsu. wata ba ma ita ta nema ba gadar su ta ci amma kuma hatta mutu tana kashewa ba za su kare ba amma tana da bukatar miji don ya hidda mata kewa ina fata an gane sannan kuma ko da matsala aka samu akwai bambanci tsakanin fawon namiji da fawon mace karkai abu na nuna fin ƙarfi na nuna ka'isa Allah ya ce maka wala tansawul fadla wala tansawul fadla bainakum Allah ce wala tansawul fadla bainakum kakkumance fifikon da ke akwai tsakaninku saboda haka wauta ce tsakanin kai da iyalin kai zama magana ɗaya biyu zagi ko haɗa ko baƙan magana wani ma take zaga ya dunkule hannu ya kai bugu ah, to in ka iya dambe ba akwai hilin dambe ba na katsina ba ka zuwa ka je a tube a yi da maza 'yan uwanka in dai da gaske dambe kai ko kai sai ɗiyan mutane ya baiwa Allah an baka amanata saboda haka akwai bambanci tsakanin mu'amalan namiji da mace ƙarhin ku ba ɗaya ba Allah ya gaya maka ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa bima faddala Allahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim fasalihatu qanitadun hafizatun lil ghaibi bima hafiza Allah wallati takhafuna nushuzahunna fa'i فإذوهن وهجروهن بالمضاجع mana. كاجي قرآني منا يتي الرجال ماذا قوامون سوكي دا فاوا سوكي دا قرفي على النساء أكم ماتا sanadiyya abubuwa ga sunan bima faddalallahu ba'dahum ala ba'din dayan ba kokarin ka ne kai ba kawai Allah ne ya fifita ka tsakanin kai da su wannan tun daga halittawa ne shine ma'anar bima faddala Allahu ba'dakum ala ba'adin saboda fifita wadda Allah ya yi masu a tsakaninsu wannan tun kafin ka zo duniya Allah ya tsara cewa kawai namiji yana sama da mace hatta a wajen gado in aka zo aka kasa abu uku za a ba namiji biyu a ba mace ɗaya wannan tun ran gini tun ran zane ina fata an gane haka wurin shaida ma idan aka nemo namiji biyu su za su ba da shaida to sai aka rasa namiji biyu aka samu namiji ɗaya to za a nemo mata biyu ne a madadin namiji guda ɗaya ina fata an gane kenan tun nan shi ma fifiko ne mai zaman kanshi Allah ya fifita namiji da mace gado da shaidan nan kawai ya ishe ka aya shine ma'anar bima faddala Allahu ba'dahum ala ba'din to na gaban kuma wa an faƙo min amwalihim saboda kuma wajen ba da sadaki kai ne ka ɗauki sadaki ka ba da kuma ɗawainiyar yau da kullum kuma kai ke yi hmm. mace komi ta mallaka to ka ba ta haƙƙinta sai dai in ita ce a wadata ta ce maka na yafe maka amma in ba ita ta faɗa ba ko da ita mai wadata ce kai kuma yau kake nemo na kullum ai kai kace kana iyawa kai zaka bata hmm. saboda wajen ɗaura aure sai da aka yi shaida aka yi bayani aka ce ci da sha da tufatarwa da ɗakin kwana da koya addini ya sabka daga kan mahaifinta ya koma kanka ka san baka ga wanda Allah ya magata ba kamar mace ita tun zo wata duniya a manyan sha'ufil hiliyati ce Allah ya gatanta ta ne duk wata wahala ya ɗora ma wasu a madadinta mm. saboda haka in ta tsaya ta bi Allah za ta samu aljanna arha saurara ka ji tun farkon zo wata duniya ɗawainiyarta tana kan mahaifinta mm. cinta da shanta da suturarta da tsakiya da duk abin da za ta ɗaura komai yana nan kan mi kan mahaifinta mm. to waɗannan mahaifa kuma da ta girma ta zambaliga sai a diba a samu wani da ƙato cikin gari in ta ce tana son shi Allah ya kashe ya bata ta san inda aka haihu shi ba ma wani billahi lazi kahin kai ma uwar kaɗin jika mata <laughs> <laughs> wani ɗalibi na mai basira Allah saka mashi da alkhairi aka kawo mashi shari'a aure aka ce to shi mijin da zai aure mata to ya gyara muhallin da zai kawo ta ɗakin nan akwai bukatar ya gyara shi ya shafa mai farar ƙasa ya mine ne ya sa silin ya gyara gyara sai ce kai ku tsaya shi wannan mai neman aure sai ce ni fa ba zan zo in ma inda zan aje mata ta gyaran da ban yi ma ɗakin mahaihiyata ma ba mai wannan gyaran ba shi wannan ɗalibi na ya ce da aka kawo sasanci sai ya ce wani kayi ƙoƙari wannan bayanin da kai ita ai dai komi da komi na aure an gama eh ka mata lehe ka mata komi ya ce na hoyi lehe na yi komi ya ce to uwa ta kama ka mata lehen an sai ba saboda haka in kana gyara daki ka sa silin ka sa komai ka gyara a kawo mata amma wannan hakewar da kai ta ƙarya ba ta yi eh an dawo da shi ta bai da hin ba <laughs> haka kenan ya kamata mu duba wannan al'amarin in ka diba mace gatan da Allah ya yi mata da muka ce horko nauyi yana kan ubanta yana sabkowa daga kan uban sai ya haɗo kan wa sai ya haɗo kan miji in kanta ta je yana ciyo shi za ta gaya mawa matsala ta abinci ita ce sutura shine komi takalihunta a rayuwar duniya ya koma kan mi kan miji ana nan sai ta haihi ana cikin ta tahiya mijin nan mut sai ya mutu <laughs> da ya yi mutu ya mutu to kai kuma ga can aya na gaya maka kai da wa abdullahi wa la tushriku bihi shay'an wa bil walidaini ihsanan uwa da uba a kyautata musu nan kuma Allah ya dauko abun ya dora maka kai da kai zaka ci gaba da tsawainiya da ita daga nan har ta rasu ya a wasali ita Allah ya taimake ta alif ce madda ce tana sama Allah sun to anan akwai abu mai mahimmanci wanda wani abu sai an karantar da mutum zai gane wani kuma duniya ce ke gaya mashi na farko ‘ya'ya matan nan ai suna zowa ne asali ta hannu maza maza ke haihuwarsu akwai bukatar to sai an karantar da su gatan da Allah ya yi masu da kuma yadda za su yi su bi Allah su ci ribar wannan gatan ina fata an gane idan ba su tsaya suka kalli gatan da aka yi masu ba sai a zo a yi masu famfo a ce to ya kamata ya zama kallabi tsakanin raunna ita ma mace da za namiji zai miƙe ya tsalle ita ma kamata ya ta miƙe kar a batta a baya da asali hukunce kike miji zai je ya tsalle tsallen nan ya kawo maki kuma ko nema za ki Allah ya ce ki nema tunda Allah ya ce mata su hidda zakka basu nemi kuɗi ba za su ba da zakka amma akwai nau'in da abinda maza ya dace da shi akwai abinda kuma bai dace da maza ba mata ya dace da shi ina fata an gane saboda hatta ya kai namiji da kake yi na nemowa fawar da Allah ya baka akwai abin da duk ƙaryin nan naka in aka baka shi wannan fawar kuma baka da ita misali yanzu a haihu sabon jariri yana kwadowa a miƙa ma shi a ce to gaya rike shi na ha'a yaye shi sai ka riga jaririn washewa da kuka saboda baka san ta inda za ka fara ba duk ƙarfin nan naka dilla yadda Allah ya hore ma ana haifo jariri in gozo ta gama wankewa ta yanke cibi ta ce ma to bismillah <laughs> to amma ita mace sai a ɗanyen jaririn za ta haifo shi a haka ta rike shi ta tare nan shi a hankali a hankali duk wani garsakin kato da kaga ya balla da gudu <laughs> asali shi kenan a hankali ake talallamin shi har ya kai wannan matsayin don haka shi yasa Allah yake gaya maku ku maza kakkumance wannan fifikon da ke akwai tsakanin ku da su saboda haka kar a yi masu karfa karfa. sannan kuma wajen ƙulla zamantakewa ta aure akwai buƙatar ya zama an samu yarjejeniya farko shine amincewa namiji da amincewan mace kafin aje kan iyayensu kar kai la'akari da cewa ai wanda na zaɓo mata mutumin kirki ne ko da mutumin kirki ne dole sai in akwai ƙauna tsakaninsu ba a ce he ka kawo mutumin kirki ita kuma sai ta kawo mutumin banza ta ce shi take so a ce wai lalle sai an yi wancan tunda shi take so ba kai kuma ba lalle a ce tunda ba ta son shi sai an yi a'a duka a haƙura da su a sake cigitawa a samu wani tunda ba su kenan su biyun ba idan aka kafe aka ce sai ta auri wannan mutumin dalilin kasancewa shi mutumin kirki kar ce shi aure ba iya takawa da imani kadai ake so ba akwai rayuwa aure ta soyayya wadda dole sai in akwai kauna juna abun yayi ina fata an gane sannan sai ka kalli ita kuma ɗaya wace tarbiya ka bata wadda in ka kawo mutumin kirkin za ta saurare shi kila ɗiyan nan ka batta tana zance da kowa ta iya hira da kowane lalatacce duk wani ɗan komedi zai zo ya zanna su hira ta iya maganganu iri-iri an hure mata kunne kawai sai wani gardi ya dawo daga fataskum sai ka tura ka ce je nemi so shi kuma in ya kaho hula tun daga bakara ya ta zo nasu <laughs> in ya zo magana ɗaya biyu insha Allah to wallahi alhamdulillah yanzu ma da na faro da na kawo inda masabili na ce bari dai yanzu hira to dai na rasu shi wannan shi ya sani saboda haka tun da ka bata ta kwarkware ba za ta saurari wannan ba ba irin ajin ta bane ba wannan magana take so ba idan kuma kana son irin wannan abun ya tasiri kai din ma sai in a gidan haka ka karantar da ita magana karatun ne magana addini sauraron wa'azi tilawa komai to duk wanda ya zo shi ma bai zo mata da irin wannan nau'in ba ba za su daidaita ba ina fata an gane kenan kafin ka ce ga wanda ka zaɓo mata sai ka tuno irin tarbiyyar da ka bata akwai wanda shi da an haihi ɗa namiji to wannan nashi ne ana haihuwar mace kuma ya haihu uwai in ka ga ɗan kunne uwace ta saya sarƙa uwace ta saya duk wani abu da ake yayi uwace za ta sau shi kuma zai yi ma maza to ga ya mana idan kai kira uwar ta kirawa za ta fara zuwa wurin shi gobe idan uwar ta kawo masoyi kai ma ka kawo wa za ta saurara kuma idan za a shige daka a yi shawara shawarar mi za ta bi saboda ka kai tsakaninka da ɗaya in aka ga kayi magana faɗa ne ki cike ni ban shi hankali abinda ta san baba kawai fada komai ne za ce gaba nan dan ubanki shi baba azaba ne kawai saboda haka bai yadda za ka kawo mata miji ta saurare shi amma in kai ke control duk wata atamfar da za a gani in ka ga ta yayi kai za ka sau maɗiyarka duk wata sarka da ake yayi kai zaka zo, in tana da wata bukata ma wurin baba take zowa saboda haka duk bayanin da kai za a saurara kenan fanki huhunna da aka ce bi izini hinna sai an fara da iwa habad nafsa halin nabi in aradan nabi sai ya zama kai kana son ta ita tana son ka sannan a zo kan magana izinin iyaye ina fata an gane nan fa annabi ne aka ce in wahaban nafsu halin nabi da aka kawo wa banati khalika wa banati khalati kallati hajarna ma'aka sai aka ce wa mra'atan mu'minatan da mace mu'mina kai annabi in amma da sharadi in wahaban nafsu halin nabi in ta bada kanta ga annabi ta ce to ni ina son ka manzon Allah kuma in arada nabi shi ma annabin ya ce to ni ma ina so kaga ko kokuwar daraja a ce manzo Allah kenan anan aya na nuna ta ce to manzo Allah Qur'anin da ka kawo na yadda da shi nayi imani amma a bangaren aure kuma ba ra'ayinka kuma lahiya Allah musulma ce kuma ta je aljanna tunda an bata sharadi in wahabat nafsaha lin nabi ashe tana da damar ta ce bangaren imani da komai da Qur'ani na yadda amma zancen aure kuma ban ra'ayi kaga <laughs> abu hurera ya ganta kawai ya kawurta ta yi ta zai kafura ce to ƙur'ani gidan yanci ya ba da dama saboda haka kenan tun harko ya zama miji na so mata na ba gata ne labarin da ake na da a ce yau ai da yanzu babu tarbiyya da ai baka taba ganin mace ba bata taba ganin ka ba kawai iyaye za su hada abin kana makaranta sai dai ka zo ka tadda mace cikin daki wa <laughs> an ɗauka wayewa ce jahilci ne jahilci ne ai ta yi kana da ra'ayi akwai irin wadda kake so ita ma kuma akwai mijin da take so wannan abun yana da tasiri sosai a shari'ar musulunci sannan sai a zo kan zancen izinin iyaye kuma ko da kana so tana so to ba ku da ikon kuma ku kullawa kan ku aure Qur'ani ya ce fanki hunna bi izni ahlihin fanki hunna bi izni ahlihin wa aduhunna wujurahunna bil ma'rufi muhsanatin ghayra musabihati wala mudakizati akdan sai Allah ce fanki hunna bi izni ahlihin ku aure su da izinin ahalinsu akwai buƙatar iyaye su ce to sun amince sun yadda sun ba da izini na baka tara baka da abinka kaga izinin nan shi kundin aure ne saboda a hankali da zamantakewa da sanin ya kamata kai ka sani irin shamaki da Allah ya sa tsakanin miji da mace wanda ba yadda za a kai fata ko ka ji labari a ce an kama wani da ɗiyarka abun kunya ne gare shi abun kunya ne ga ɗiye abun kunya ne gare ka abun kunya ne ga duk dangin ka da danginta haka ne ko ba haka ba amma dalilin izini da aka bada kawai sai a bashi ita ta haihu kuma a zo har gida a gaya maku kuma ku ce alhamdulillah ta murna a gaya ma uwarta uban na tasowa a kira shi a ce wance ta haihu izini ba dan izinin nan ba ka zan hadari ne ai izinin nan kawai shi ya hana abin ya zama matsala hmm? kuma tana iya cikin maka ce to ta tai gidansu ta haihu wajen uwarta ta taho da cikin ba wanda zai surutu duk unguwai saboda izini izinin shi zai hana ai surutu iman eh, hanki hukun na bi izini ahli ibn kenan kai ka san yadda hadarin yake ai hmm? a zaure zaure kawai kai ka sani duk dan kirki ba zai taba barin ma shi a shiga zaure mai duhu Hmm? ka san akuya ta taba kai wani sadaki akuya ta kai sharrin hira zaure ba eh. akuya ta kai sadakin kuma auren yayi bari ka ji yadda aka yi da Allah wani ke zuwa hirin wata cikin zaure hira uba shi kuma in ya zo kawai sai ya wuce cikin gida ya ce to kin rahe gidan ashe mutumin ka kawai da an ya ji kafa ta lafa kawai sai ya kwance kwance ya kwance akwai ana kwance zaure kawai na kwale wando sai ya jeho wando ta ashe daidai bisa akuya akuya ta bi duhu ta tafi cikin gida da wando kawai gaba haske da aka ga akuya da wando bisa kai aka ce kai lahiya akuya da wando aka kama akuya aka rike aka ce tun da aka akwai nan da wando akwai matsalar da ke faruwa ana ɗauka wando aka bincika sai ga kuɗi dubu ɗari cikin aljihun wando aka mai da akwai aka ɗaure aka yi tara-tara aka zo zaure aka da mutumin ka ashe iskanci ke kawo shi to kai dan uwanka ina wannan ce to ba yadda za a yi ka zo sai ka gama ɓannata ɗiyan mutane a je a kwashi wannan kwashe-kwashen a je a kai ma wani bai yiwa saboda haka maza kai kokari ka je ka turo iyayenka sadaki kuma akuya ta shigar da shi mun ansa kuma ya ansu saboda haka ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم الفاتحة أقبات